yau alhamis takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan march 1999 idan ba a manta ba muna bayanai dangane da ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara hukunce hukuncen sallah karama da babba a karkashin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki mai inganci littafin da Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari ya rubuta muna ƙarƙashin matsalar da ke bayani akan at-takbiru fil idaini kabbar barin da ake yi a babbar sallah da karama waɗanda mun yi bayani dangane da cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin waɗannan kabbarbari tun daga fitowa idi har zuwa ainihin dawowa dangane da ainihin wato babbar sallah al'amarin yana da faɗi kwarai da gaske shine muka ce to amma wasu sun takura matsalar suka ce sai ainihin dai an idar da salloli ne za a yi waɗannan bari kamar yadda ainihin malaman fito suka kawo kafa uku ko makamancin haka suka ce to wannan magana dai a ƙashin gaskiya ba ta da asali to amma muna cikin bayani ne sai lokaci ya ƙure mana don haka muka ga dacewar a tsaya a yi waɗannan bayanai ɗaya bayan ɗaya to ƙarƙashin haka sai na zo da wannan littafi ar-rawdatun nabiyya sharhu durarul bahiyya ta ash-shaykhul allama abu tayyib siddiq hasan khan wani babban malami ne daga cikin ainihin malaman hadisi na ahlus sunna da ke kasar indiya ya rasu da jimawa allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi asalin wannan littafi littafin fiqh ne al-imam shaukani ya rubuta shi kamar girman risala sai shi wannan babban malami siddiq hasan khan ya ainihin yi sharhi shi ya sa mishi ar-rawdatun to gashi a cikin juz'in farko shafi na 191 yace wa amma takbiru ayyami at-tashriq fala shakka fi mashru'iyyati mutlaq at-takbir fi al-ayyam al-madhkura dangane da kabbar bari a ranar sallah babba da ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu har zuwa da kwana uku babu shakka akan cewa shari'ar musulunci ta yarda da haka kai tsaye dangane da waɗannan kwanaki da muka lissafa to amma ka sani da cewa walam yathbut ta'yin lafzin makhsusin wala waktin makhsusin wala adadin makhsusin bai tabbata wani lafazi na musamman daga annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ba don haka baka manta ba karatun da ya gabata duk kabarbarin da muka kawo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda sahabi abdullahi dan mas'ud ya kasance ainihin yana yi da kuma ainihin sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud ya kasance yana yi kamar yadda al-imam ibn abi shayba ya ruwaito da isnadi sahihi yana ainihin yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd عبد الله بن عباس في كما الامام البيهقي يروي تو اثر ده اسنادي صحيح يعني الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا abdullahi dan abbas shi kuma haka yake don haka duk wanda kai daga cikin waɗannan yayi kai da zaka koma ma kana allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar yayi babu laifi akan haka domin talbiya ma da aka samu lafazin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a aikin hajji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik sahabbai suka ce wasu daga cikin suka ce suna yin kabbar bari ma amma annabi bai tilasta musu sai sun yi labbai kadin ba ma'ana ko da ka takaito akan Allahu akbar Allahu akbar din babu laifi ina fatan mun fahimci wannan to dan haka yake in dai daga annabi ne ba a samu wani lafazi dangane da kabbar barin nan na ranar sallah tabbataccen abu ba dan haka sai dai a ɗauki wannan da ya zo daga sahabbai ba bid'a ne ya dace da sunna kenan tun da waɗannan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yarda da su akan ba za su yi bid'a ba to duk abin da suka kawo wanda yake ba a samu ta cewar Allah ko annabi dangane da wannan matsala ba to za a dubi waɗannan abubuwan da sahabban suka yi sai a karɓa. inda ake cewa ba a karɓan su shine in sun ba da wata fatawa ta sabawa fatawar ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan hali sai ainihin a ce ba za a karɓa ba Allah ya shiryar da mu to shine yace babu wani lafazi na musamman da aka samo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wani ƙayyadajjen lokaci cewa kwana uku ko kuma bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila wala adadin makhsusin ko kuma wani adadi na musamman kamar a ce kafa uku uku da ake cewa bayan an idar da kowace sallah yace balil mashru al balil balil mashru al minhu dubra salawati wa sa'ir al abin da shari'ar musulunci ta ce shine yawaita kabbar barin bayan mutum ya idar da dukkanin salloli na farillai ne da nafilfili ne da sauran lokuta baki ɗaya. don haka za ka samu na umar har cikin kasuwa yake shiga ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku yana tunatar da 'yan kasuwa game da kabbar barin in sun manta ashe ya nuna ko a ina ake yi sai yake wa ma jarat alaihi adatun nasil yawma istinadan ila ba'd al-kutub al صلاة فريضة ثلاث مرات وأقام كل صلاة نافلة مرة واحدة وقصر المشروعية على ذلك فحسب ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم yace ka'idar da ainihin wato mutane suke bi wannan al'ada da mutane suke bi wadda sun dogara ne da wasu littattafan fikihu da suke yin kabbar barin nan bayan idar da kowace sallar farilla kafa uku nafila kuma kafa ɗaya suka tsayar da abin a haka kadai yace to wannan kamni a sani na babu wani dalili wanda ya zo ainihin a cikin ilimi kun ji a takaitan takaita daga cikin wannan littafi ainihin ar-rawdatun nabiyya kenan don haka ya jama'ar musulmi idan Allah maɗaukacin sarki ya ce ai kaza ko manzo Allah ya ce ai kaza to ka'ida ita ce kar wani ya sake ya ka'idanta cewa sai lokaci kaza ko kuma kafa kaza sai in da dalili wannan na daga cikin ka'idoji akan bid'a mun taɓa zuwa nan mun karanta a ƙarshen fada da muka yi littafin manzilatus sunna cewa in Allah ya ce ai kabbar bari to kai ma ka ce wa mutane a yi kabbar bari kaka ce kafa kaza cewa kafa kaza din nan to sai zan bid'a saboda Allah ya bar mas'alar a sake babu kai ya bar ta a buɗe bai takura ta ba to kai ma bar a haka da zarar ka takura ta sai a ce ina dalili idan Allah madaukakin sarki ya takura ya ce kafa kaza in ka rage kayi bid'a in ka kara kayi bid'a tsaya yadda aka ce da kai sunna kenan saboda haka abin da yake ainihin wato abin dube shine yawaita dangane da ainihin wato babbar sallah din nan musamman Allah ya shiryar da mu sannan muka fara amsa wasu tambayoyi guda biyu waɗanda muka ce bukata ce ta kawo amma lokaci zai zo a cikin wannan littafi daga ƙarshe ƙarshe za a yi magana a kai matsala ta farko dangane da azumi azumi a cikin waɗannan kwanaki guda goma muka ce babu shakka annabi ya nuna cewa waɗannan kwanaki guda goma tun daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan zulhijja annabi a dunkule ya ce babu wasu ranaku da mutum zai aikin alkhairi a waɗannan ranaku kuma su fi a wato a wasu ranaku waɗanda za su fi waɗannan ranaku wato ayyukan alkhairi a cikin waɗannan ranaku guda goma yana da falala fiye da ko waɗanne ainihin ranaku to wannan ainihin hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ka'idance kenan aka ce mishi ya rasulullahi har jihadi yace har jihadi sai dai wanda ya je ya mutu a wurin jihadin aka kashe shi ya shahada bai dawo da kanshi ba bai dawo da dukiyar shi ba to shikenan sai a tsaya da abin akan cewa aikin alkhairi to amma a ka'idance wasu ayyuka na alheri a faɗi falalarsu ta musamman wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko a ce ga falalayin azuma guda goma din nan ko kuma yin ga yin azuma guda tara ko yin wata ibada a falala dai ta musamman ta tabbata ga waɗannan ranaku kuma an nuna alherin yin aiki a cikin su amma azumin ranar arafa wannan ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim da sauran malamai suka ruwaito manzon Allah ya nuna wanda ya azumin ranar Arafa za a yafe mishi laifukan da yayi bara da waɗanda ainihin zai yi nan gaba baɗi shekara ɗaya a baya a takaice shekara ɗaya a gaba to wannan babu shakka a kai wannan kuma da wanda yake aikin hajji da wanda baya aikin hajji duk wannan sunnanci ya hau kansu saboda annabi ya yi magana ba tare da kaidi ba kaidin da ya zo a cikin wani hadisi cewa bi ghairi arafa banda wanda yake hawan arafa wannan riwayar ba ta inganta ba ta fahimci wannan ma'ana wannan riwayar tana kayyada cewa to yin azumin ranar arafa falalan shi ta takaitu ga wanda ke gida ne wanda bai tafi aikin hajji ba wannan riwayar da ta kawo wannan kaidin ba ta inganta ba ko da ike mun fi kudaitar da mai aikin hajji yana hawa umara wato yana hawan arafa din shi yayi kokarin shan ruwa a wannan yini ba don dogaro da wannan hadisi ba saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sahabbai da annabi ya faɗi wancan hadisi sun fahimci cewa ashe wannan falala to ta haɗe har da wanda yake ainihin arafa da wanda baya arafa to sai sabanin fahimta ya shiga tsakaninsu wasu suka ce annabi yana hawan arafa yana azumi wasu kuma suka ce a'a annabi bai ɗauki azumi ba to ta yaya za a iya gane gaskiya ne sai imamul bukhari ya ruwaito hadisi sai ummul fadli babar ibnu abbas matar abbas kenan gogon manzon Allah kenan sai ta ce bari ku gani bari in yi muku hikima ta tsofaffin mata sai ta ɗibi ruwa sai ta cika kofi ko tambulan ko koko sai ta ce ku kaiwa manzon Allah ku ce gashi in ji gogon shi aka kaiwa manzon Allah sai ya daga wannan tambulan na ruwa ko nono sai ya sha baya azumi kenan kaga ta an gane yanzu an raba jayayya ta hanyar hikima kenan to kuma rashin yin azumin shi zai taimaka mai ainihin hawan arfa don ya samu ainihin karfi na ainihin hawan arfa ɗin, amma duk da haka in ya ga yana da bukata zai amfani da zahirin wancan hadisi ba za a hana shi domin nan cewa kai annabi bai ba cewa annabi bai ba tunda ya faɗi falalar yi mutulaka falala to shi kenan don wani yana aikin hajji ya yi babu laifi akan haka waɗannan bayanai a takaicen takaita ka karanta littafin silsila ta al-ahadith sahiha al-da'ifa mujalladi na farko bayani na biyu shine wanda shi ma akwai buƙatar shi cikin gaggawa shine karashin wancan bayanin in kana son yin wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki sadaka ce ko ku ainihin wato sadar da zumunta ko kuwa zaka kyautata wa iyaye ne to shine ake nuna maka ƙarin falala da alherin yin waɗannan ayyuka a cikin waɗannan ranaku sabanin in kaya a wasu ba su ba to a ƙarƙashin haka da za ka buƙaci ka yi azumi ƙwaya ɗaya ne ko ƙwaya biyu da nufin wannan ainihin falala wadda ta zo gaba ɗaya babu laifi to amma jama'a su ɗauki cewa waɗannan kwanaki wasu azumma ne na duk gari don haka kaga duk jama'a sun raja'a suke kamar yadda ake azumin ramadan wannan ne shari'ar musulunci take ka kai akwai al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya yi littafi Lata'iful Ma'arif yace yin haka kan bid'a amma dan ka azumci kwanaki ɗaya ko biyu saboda annabi ya nuna alherin waɗannan kwanaki babu laifi amma ka kashe kwanaki taran gaba ɗaya da azumi ko kuma ka ce zaka haɗe har da goma ɗin kaga wannan barna ta shigo domin annabi ya hana azumin ranar sallah Allah madaukakin sarki ya shigar da su mas'ala ta gaba ita ce hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan watan zulhijja ya shiga wani daga cikin ku zai yi layya ya sake ya taba ainihin wato kumbashi ko kuma ya taba ainihin gashi a jikin shi akwai riwaya ta sahihu muslim ma da tace har fatar shi ma'ana ko da wani operation likita zai maka in ba abin ya zan tilasta sai wannan lokaci ba to a ketare har sai bayan sallah tukuna kumba kasancewa za ka yi layya to bai halatta maka ka yanke kumba ka ba a waɗannan kwanaki bai halatta maka ainihin ka taɓa wani gashin ka ko na ainihin wato gyaran fuska ko hammata ko mara ko makamantan haka wannan kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim abin da yasa an buƙaci waɗannan saboda kasancewar kar sai mutum ya gama yin waɗannan abubuwa sun zama ta'adi sannan a zo a karanta hadisin kuma ya ji daga baya shi yasa aka yi marmaza tun lokacin nan muka yi kokarin a faɗa amma lokaci ya ƙure ba a shigar da wannan magana kasar ba don haka a takaice in ya zan yanzu kai kayi nufin yin layya baka riga ka yanke kumbarka ba to kar ka yanke annabi ya ce har sai ka yanka dabban layya in ka dawo ranar sallah ka dawo filin idi ka yanka ragonka to kenan sai ka je ka gyaran fuska ne yanke kumba ne za ka yi aski ne za ka gyaran gashin hammata ne duk sai ka yi kaga ashe in ka san da wannan doka to tun farko sai ka yi kafin watan ya shiga to in kuma ka riga ka haifa sai yanzu kake jin wannan doka afallahu amma salam Allah madaukakin sarki ya yafi abin da ya gabata dan ba kai ne domin ka saba manzo Allah ba baka san hukuncin bane shi ko eh, shari'a musulunci tana hawa kan mutumin da ya gine ya mata ketirma ya mata karan Allah ya kiyaye mas'ala ta gaba ke Allah ya shigar da mu don haka sai malam yace al mas'alatu samina mas'ala ta takwas mata ya akulu fil idaini yaushe ne mutum zai fara cin abinci a ranar karamar sallah da babbar sallah ma'ana da zarar gari ya waye sai a kwaso maka tuwon sallah kai marmaza ka ci ko kwaya ya tsarin yake sunna tana da nacewa akan wani sallallahu alaihi wasallam kana jin gashi da kumba sai da manzon Allah yake da ta cewa a kai shi yasa ka tabbatar da cewa duk abin da ya taso maka ka ce wai yanzu nan shari'ar musulunci ma ta magana akan wannan wallahi kai marmaza ka tuba akan wannan matsala wannan fikra ce yahudiyya tunani ne na Yahuda ne suke tunanin wai annabi is uncivilized wai annabi ba shi da wayewar kai wai abubuwa irin waɗannan ma har magana a kansu wani ba yahude a madina kamar yadda muslim ya rawaito hadisi ya zo ya samu salman al-faris ya ce ya salman ni na ga mutumin naku har tsugunan kashi yake koya muku ya ce wa ai muhammadu ba abin da bai karantar da mu a duniyar nan ba ya ce tsuntsu wannan da yake tashi a sama sai da ya koya mana karatu game da shi sallallahu alaihi wa wasallam saboda haka duk abin da ka sani to manzo Allah yana da tacewa akai ciniki ne aure ne jihadi ne duk kar ka rage komai sai da yazan yana da tacewa insha Allah sallallahu alaihi wa sallam عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم النهر يوم الفطر حتى يأكل تمرات أنس الله يقال مش يرجع يتي manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kaga duk abubuwan da zaka ga na sirrin manzon Allah ne na cikin gida zaka ga Anas ne reporter anan zaka shine dan jaridan cikin gida babba cikin maza ke ne saboda me ran da manzon Allah ya iso Madina sai uwar Anas ummu Sulaimin ta kama hannun shi tace ya Rasulullahi dan dan nawa Anas gashi na baka ya dan rinka maka yarinta a gida ta kai dan ta boyi boyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata tana da hikima tana da dabara tana neman albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kwana biyu sai take wayo ya rasulullahi dan dan nawa anas ai mishi addu'a mana manzo Allah ya danka addu'a ai kenan sai manzo Allah yake Allah ka sa albarka a rayuwar shi ka tsawaita rayuwar shi ka bashi dukiya ka bashi ƴaƴa kai mishi komai na albarka manzo Allah ya mishi addu'a Anas ya ce wannan albarka sai da ta bi shi akwai yar anas wadda take umaima ita take ba da wannan labari ta ce wata rana babana anas ya tambaye ni a lokacin ya makance ya ce ‘ya'yana yanzu guda nawa ne ‘ya'ya na tsatso ban da jikoki ban da ta taɓa kunne a'a ‘ya'ya na tsatso ta ce to an ɗari dai sun mutu an binne sa kasa waɗannan kuma sai an kirga sai an yi sansance mun fahimci wannan da kyau ko ba a kirga na tsakar gida ba tukuna amma ɗari dai sun mutu addu'ar manzon Allah ke na biyu dukiya ya ce a shekara ana ɗiban dabino so ɗaya ni so biyu nake ɗiba duk wata shida zai ɗiba yaushe talauci zai same ka sai baɗi za su ɗibi mangwaron su kai kuma wata shida ka ɗiba ka je ka ci kasuwa kafin ka kashe kuɗin wata ta sake zuwa sannan rayuwa kuma sai da ya shekara ɗari da ashirin a duniya shine sahabi na ƙarshe kakaf sahabban manzo Allah sai da suka mutu a duniyar nan kakaf suka bar su su biyu a duniya Jabiru na Madina Anas na Kufa sannan Jabiru ya rasu sai kuma Anas daga baya ya rasu to kaga abin da ake nema kenan albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai wa manzon Allah hidima shi yake kai jajjage ne kai nika ne wanke wanke ne duk gaba daya uwar shi ta yadda ya boyi boyi dan ya samu wannan tabarruki sannan ita kuma uwar sai ta shirya manzon Allah abin alheri dan farfesu ne dan zogale ne dan abubuwa irin na annashuwa misali sai ta ce manzon Allah ya zo gidanta sai ya zo gidanta sai ya kwanta ya ci abinci sai ya kwanta in yana bacci zufa in tana zuba sai ta sa dan kwankwalaci dan gwangwani tana tare zufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba ta ba turare. ba ruwanta da sayan turare an fesa ya bi iska a wannan gumi na manzo Allah take shafawa jikinta ya isa kanshi annuri alheri eh <laughs> Allah ya shiryar da mu to Anas kenan yace manzo Allah ya kasance la yau yawmal fitri baya fita ainihin wato ranar karamar sallah ainihin wato wa izghadauta ma'ana sammako fita da safe ala haddi qawli sha'ir Allah madaukakin sarki ai ce wa izghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali ka tuna yayin da kai gaggawa kai sammako kana nuna mu'mine inda za a tsaya wurin jihadi yakin Uhud sannan kai sai yake cewa wa kad aghtadi wa tayru fi wuqnatiha wa ma unnada yajri ala kulli miznabi yace nakan yi sammako ka san wai shi dan farauta ne wai nakan yi sammako da sassafe in yi jijjiti a lokacin tsuntsaye ma suna cikin shekarsu wa ma unnada ruwan raba yajri ala kulli miznabi yana daga daga dukkan indararo la Allah baya ko ya fita filin idi hatta a yawmal fitri ranar karamar sallah hatta ya akula tamarati har sai ya ci yan dabinai haka sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi malam yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na 953 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi lamba hadisi na 543 wa ibn majah da ibn majah a lamba hadisi na 1754 wa ahmad da ahmad a lamba mujalladi na uku shafi na 126 da kuma ainihin shafi na 164 da shafi na 232 wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ranar karamar sallah manzo Allah sai ya samu wasu ƴan dabine haka sai ya ainihin wato zanda su zai fara ci sa'annan sai ya fita filin idi sunna kenan abin da muka samu wasu malamai suna yi a ƙasar Hausa na baiwa mutane ainihin wato alkama wannan bid'a ne malami ya tare kwana da azbahin fari yana tsiba muku eh, abin nan yan tsakoyin abin nan yan kwayoyin alkama hadi hadi to ka bashi da abinci kawai in malam zai sai dabino tiya guda ko buhu guda ya tsaya yana yi ya raya sunna ya taimaka al'umma amma dai a baiwa mutane waɗannan alkama wannan bashi da asali a cikin addinin musulunci ba daga ma'aiki ba ne qala al-imam al-muhallab al-imam al-muhallab wani malami ne wanda shi ma yayi sharhin bukhari amma ibn hajar ne yake ɗauko magana daga cikin nashi sharhin yace al-hikmatu fil akli qabla as-salah hikimar da ke cikin mutum ya ci abinci kafin ya fita sallar idi karama Allah ya zunna zannun luzuma sauni hatta yusalli salli al’i, saboda kada wani ya tsammaci cewa wajibi ne ranar sallah mutum ya tashi da azumi har sai ya yi sallah eid tunda kaga an sha azumi wata ɗaya ko to ka a waye gari kuma mutum ya ki cin abinci sai wani jahili ya tsammaci cewa ai yau ma ainihin wato azumi ake aka ce a sai hikima kenan fa ka annahu arada sadda hadhihi zari'a kamar annabi ya yi nufin toshe waccan kafar ne dan kan wancan mummunan tunanin yanzu wannan magana tana nan a cikin fatihul bari mujalladi na biyu shafi na 447 yace wanzur fihi kalama muallifihi anil hikmati fi istihbab at-tamri wa annahu tarif kuma duba maganar da shi ibnu hajar yayi a cikin fatihul bari game da hikimar farawa ainihin da dabino din nan cewa magana ce wannan ainihin mai matukar muhimmanci ka je ka duba ta na daga cikin hikimar dama a cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mutumin jidda ya waye gari ya ainihin yi sammako ya karin kumallo da dabinai guda bakwai wannan ainihin wato ya samu tsari a wannan yinin daga sihiri ko sammu ko wani mugun abu irin wannan to aka ce wannan dabino yana da wata daraja ta ainihin wato na farko rike ciki na biyu kuma yana da ainihin daraja ta kare mutum daga wani mugun abu wanda zai iya ainihin afkuwa ko ya iya samun shi a wannan yini da makamantan haka to dai daga cikin ainihin hikimomin kenan waɗanda in ka je ka karanta fatihul bari ka ainihin samu ma'ana ko ba ranar sallah ba za ka iya samun dabino dabino din nan ajuwa abin da ake nufi da ajiwa shine nan a nan kasar ta mu galibi an fi samun ajiwa a wajejen dutse wajen kasar jigawa da sauransu zaka gan shi farin dabino ne haka gashi nan karkar za gan shi wani ka gan shi kamar busasshe haka to shine ajwa in ka samu guda bakwai kai karin kumallo da su to a wannan yinin ko sun yi maka asiri ko sun yi maka dabo ko wani abu ba zai kama ka ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin bukhari ne وعن بريدة رضي الله عنه قال بريدة يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ranar sallah manzon Allah baya fita har sai ya ci abinci karamar sallah kenan wa yawman nahari babbar sallah kuma la ya akulu annabi ya kasance baya cin abinci hatta yarji har sai ya dawo daga filin idi fa ya akulu sai ya ci abincin in zai cin kuma sai ya ci min katihi daga wannan dabba ta shi talayya ma'ana in ka dawo din in dai har zaka iya daurewa a yanka ragon nan a feɗe ka samu nama daga ciki ka ce wata riwaya ta bai ta ce ainihin hanta din hanta daga cikin naman sai ainihin ya fara da ita wannan duk in ka iya daurewa ne in ba za ka iya ba wannan dama asali ba azumi ba ne rike baki ne an sunnanta maka ne in ka ji kana jin yunwa uwar gida ta sa maka tuwon sallah ka cika yadda ya kamata sannan sai ka fita zuwa filin idi amma ana son in ka iya ka daure rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na biyar da ah, da arba'in biyu wa ibn majah haka al-imam ibn majah a lamba hadisi na dubu ɗaya da da da bakwai hamsin shida wa darimi da al-imam darimi a cikin sunan juz'i na farko shafi na uku da da saba'in biyar wa ahmad haka al-imam ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na uku da da hamsin biyu wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne qala al-allamah ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yace wasu na cewa ibn qayyim wato ya kamata ka san asalin shi baban ibn al-qayyim director ne na makaranta kamar yanzu a ce darakta na polytechnic to makaranta ce kamar polytechnic a garin su suna makaranta aljauziya daga aljauz saboda yawan bishiyoyin kwakwa a ciki to aljauziya to shi baban ibn al-qayyim sai zama director na wannan makarantar sai ake ce mishi qayyimul jauziya director na makarantar jauziya to shi kuma ibn al-qayyim sai ke ce mishi ibnul qayyim dan director to in ka so zaka faɗi cikakken sunan sai ka cira alif da lam din ibnu qayyim al-jawziya dan daraktan jawziya dan haka lalle sai ka yi tashdidi a ya ibnul qayyim ko ibnu qayyim al-jawziya dan malan kai halin malan ki wa amma fi eid al-adha ibnu al-qayyim yace dangane da babbar sallah fa kana la yat'amu annabi baya cin abinci hatta yarji min al-musalla sai ya dawo daga filin idi waya ya'kulu min udhiyatihi sai ya ci daga ainihin dabbar layyashi wannan magana ibn al-qayyim ya faɗe ta a littafin zadul ma'ad a cikin juz'in farko shafi na da qala al-allamati shaukani babban malami shaukani shi kuma yace wato a cikin nal al-awtar kenan juz'i na uku shafi na bakwai. kun ga jama'a yadda ake kenan abin da muke so kenan mu ma mutanen kasashen mu malamai su tashi su yi bincike su binciko nan su binciko nan a har hada a karantar da mutane kuma na rasa ya aka yi wannan lalaci ya sarkafi malaman kasar Hausa tare da cewa da babban malami babban waliyin Allah babban mai jihadi wanda kowa na koyi da shi a kasar nan amma haka yake amma sai aka waye gari aka lalace Shehu Usmanu duk magana an yana a cikin littafin shi sai ka ya ce wasi kaza wasi kaza a cikin littafi kaza ashe shehu ya nuna bincike ke yana gano matsaloli amma yanzu sai mutum ya naɗe littafin shi kwa ɗaya kamar fasto da shi zai kashe da shi zai buge duk abin da zai buge komai sai ce akan wannan matsalar zai rayu a cikin ilimi ya ɗaura kanshi a ciki kuma ya ɗaura wasu ma'ana bincike ake a gano abin da yake gaskiya gashi kana ga ɗalibowa yake wata wurare daban-daban yace wal hikmatu fi takhiril fitri fitr yawm al-adha na daga cikin hikimar jinkirta cin abinci ranar babbar sallah annahu yawmun tushra'u fihi al-ubudiyya babbar sallah rana ce da ainihin aka shar'anta yin layya wal aklu minha kuma da cin naman layya din shuri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha dan haka sai aka shar'anta wa mai layya ya zama farkon abin da zai ci a ranar babbar sallah to ya zan daga cikin naman layyan ne kaga a karkashin haka in ka san matanka da ƴaƴanka duk zaka yi musu layya duk zaka nuna musu waɗannan abubuwa wannan ibada yadda take akan ka haka take akan matanka da 'ya'yanka talauci ne da ya kamma mutane in ba haka ba zamanin sahabbai sahabi sai ya siyo dabbobin layya kowa daga cikin 'ya'yan shi maza da mata sai a bashi kuma in aka zo yanka kowace har 'yan mata abu ayyubal ansari sai a rike miki yanka abinki da kai duk bid'a ce ta same mu a ƙasar nan aka ce wai mace ba ta yanka sai tana da ciki cikin ɗa namiji wannan wani irin wahala ne ya za a yi a gane cikin na ɗa namiji ne ma'ana yanzu ga kaza tana mushe za ta zata tana shura za ta yi mushe sai an tafi likita ya gwada wannan mata a gane cikin wani iri ne sannan ta zo ta yanka kaza duk waɗannan abubuwa saɓanin addinin da annabi ya zo da shi ne shi annabi ya zo da addini mai sauki babu tsanani a kai mace ce take kiwo baiwa a daji akuya ta faɗi za ta yi mushe ta danne ta ta sa dutse ta yanka aka zo manzo Allah ya ce a ce yayi daidai hadisin na cikin bukhari yana cikin muwaffa ma'ana mace tana yin yanka matar ka din nan inda zaka koya mata yanka ta huta ta siyo kaji kawai sai ta aika da su kana kasuwa sai dai ka zo ka same su a cikin tukunya suna sauraron ka amma sai ka ga mutum babban mutum wai sai ya riko wuka da zakara yaro na bin shi a baya da buta wai ana neman malami da zai yanka <laughs> sai za su kuma malamai da dabara sai aka ce wai wuya na mai yanka ne <laughs> wuya na mai yanka ne <laughs> duk in aka kauce wa sunna sai kaga kowa sai ya dandana sai kowa sai ya dandana ainihin wato sakamakon kauce wa sunna din Allah ya shiryar da mu mata suna yin yanka halayya sahabbai suna ba su yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu sai aka shar'anta wa mai layya nan ya fara daga cin naman layyan shi qala ibnu qudama shaukani yace ibnu qudama ya faɗi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu qudama mai suna al-mughni mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya wa Zainab zain ibn wani babban malami mai suna azzayin azzayin dan munayyir shi ma yayi sharhin bukhari amma ibn hajar na ɗaukowa ne daga cikin sharhohin su a cikin yace duba fathul bari mujalladi na biyu shafi na 448 yace wa qa'a akluhu sallallahu alaihi wa sallama fi kullin min al-idain fi al mashru li ikhraj sadaqatihima al-khassah bihima ya ce da karamar sallah da babbar sallah sai ya zama cin abincin annabi ya afku kowanne a daidai lokacin da aka shar'anta mishi yin sadaka shi wadda ta dace da ainihin wannan lokaci bi ikhraji sadaqatil fitri qabla al-qudum ila al-musalla ranar karamar sallah dai sai aka shar'anta wa ainihin mutumin da zai fita filin idi ya ci abinci sa'annan kuma sai ya ainihin fitar da zakafi da kanshi sannan sai ya fita sallar idi kaga cin abincin shi ya dace daidai da lokacin sadakatul fitrin shi sannan wa ikhraji sadaqatil ubhiyya ba'da dhabhiha sannan kuma dangane da babbar sallah sai aka ainihin shar'anta mishi zai ci abinci ne yayin da ya fitar da sadakar wannan rana ita ce layya bayan da ya yanka ta sannan sai fara cin abinci kaga kowanne ya dace da lokacin shi ina fatan jama'a sun gane dangane da ainihin zakar fidda kai jama'a zakar fidda kai matukar kana da hali a wannan yini na abincin da zaka ci ka kuma ciyar da ainihin wato iyalanka to abin da ya rage wajibi ne sai kai zakar fidda kai sai dai in an samu abin da ya rage din kai ba zai ishe ka kai da iyalanka ba sai kai naka su kuma to shikenan ta sauka kansu kenan amma in ya zan akwai wadatuwar da kai da su zai isa wajibi ne kai musu kai wa kanka ina fatan an gane Allah da zakar fidda kai shi zakar fidda kai din nan falalarta da azumi shine tana kankare zunuban da mai azumi ya rinka ɗauka a waɗannan lokuta na azumi na daga cikin falalarta da hikimata sannan kuma ta zan ciyarwa ga talakawa a wannan yini na sallah to magana da aka yi cewa zakar da kai din nan in har mutum bai fitar da ita ba azumin shi na rataye tsakanin sama da ƙasa wannan hadisin da ya faɗa haka gaskiya hadisi ne mai rauni bai inganta ba mai riwayar wannan hadisi mutum ne majhuli ba a san halin shi ba majhulul aini ko a wurin malaman hadisi to mutum ne za'ifi bai halatta ai hujja da hadisin shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye in dai baka fitar da zakar da kai ba a halin sallah ta same ka kana da hali to bashi ne yake a wuyanka ba zai faɗi ba sai ran da ka bayar amma azumin ka ba a cewa ba a karba ba saboda baka bayar da ainihin wato zakar da kai ba ina fata an gane wannan don wannan hadisi ya yaɗu a cikin musamman malamai masu hudubobi suna yaɗa shi musamman aka ce sadaqatul fitr ta kusa kullum mu dai nasiha mu shine a yi kokarin rinka tace hadisan da za a rinka gaya wa jama'a in ba haka ba sai zan ana ta yaɗa kuma ainihin bid'a a cikin jama'a da kuma nufin kokarin yaɗa sunna Allah ya kiyaye bayan wannan sai kuma al-ghusl qabla al-eid wanka da ake kafin a fita idi ba fita za ka yi kamo zai kamo zai kana ɗoyin hammata duk abubuwa sun ya mutse maka a'a so ake ka yi wanka ka yi annashuwa ka yi abubuwa na alheri sai ka fita a cikin ainihin hali na tsafta an nafi'u daga nafi'u أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى نافع بلرن باوى نينا عبد الله بن عمر ما الماجرين ابن عمر ابن عمر إن يسي باوى in ya ga bawan na da bin sunna sai ya kyanta shi kuma ya ci gaba da karantar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce na daga cikin mutanen da in sun bauta Allah duk abin da suka yi wa Allah na ibada zai ba su ninki biyu mutumin da ya sai baiwa ya yantar da ita ya karantar da ita addini kuma ya aure ta ya mutunta kamar yadda manzon Allah ya wa ta bintu huyayyo ma'ana ya ainihin same ta a matsayin baiwa yace kin yadda in yantar da ke in aure ki ta ce ta yarda sai zan sadakin ta shine yancin da aka bata mun fahimci wannan da kyau ko to in ka so za ka iya ainihin sayan baiwa ka yantar da ita sannan sa mata sadaki daban kuma ka biya ta kuma ka aure ta ka karantar da ita addinin musulunci wato kullum abin da ake so shine musulmi ba mugu bane ba zalimin mutum ba duk al'ummar da za ka iya sa su kai sadaka da su me zai hana ka aure wannan na daga abin da ya gurgunta fahimtar addinin musulunci a kasar nan ga wasu waɗanda ba ainihin kabilar da suka fi yawa a cikin addinin ba bangaren hausa da fulani da bari bari da nufa da makamantan zai zan wane bahaushe ne wane ba fulatani ne ko ba barbare ne ko ba nufi ko makamancin haka zai iya ainihin ɗaukar yarinya yana zina da ita amma da za a ce don Allah kai wa'azantu ka tuba ka tuba ka aure ta sai ce yaushe zai auri kabila kaza amma kuma yana yaushe ne mutanen da kuka wulakanta su irin wannan wulakancin za su karɓi addinin za ku yi zina da 'ya'yansu amma ba za ku yadda ku auri 'ya'yan ba wai kuna kyamar ku auri wannan kabila amma ba ku kyamar ku yi zina da yaushe ne kun yi musu irin wannan wulakancin za su yi sha'awa addinin ku akwai kyautatawa a ciki kuma yaushe ne ku da ake sa ran za ku kirayi mutanen nan zuwa ga addinin musulunci za ku je kuna bin 'ya'yansu kuna barbarar su kuma iyayen sun buɗe hotel su kuke zuwa kuke shanye giya yaushe ne waɗannan mutanen za ku zo gobe ku ce musu su musulunta sahabbai in suka shiga gari suna wa'azi cewa suke kunu amsalana ku yi kokari ku zama irin mu yanzu wannan musulmi ne zai ɗaga baki ya ce wa kafiri yi kokari ka zama na. irin ka macuci madamfari mazinaci mai annanimanci duk wata sama da faɗi sai ka ga cewa ta fannin musulmi ta samo asali shi yasa lallai sai an yi kokari an bi wannan irin tafarkin da sahabbai suka bi in ba haka ba wallahi ba za a zauna lafiya ba duk ka ga hatta irin zalunci a ofis ka ga cewa al'ummar mu ne suka fara ainihin wato lalata harkar ko kuma suka haɓaka ta shikenan sai aka koya wa sauran al'umma ta yaushe ne a irin wannan halin don Allah za ku jare su zuwa ga addinin musulunci ibnu lutubiyya imam al-bukhari ya rawaito hadisin shi sahabi ne sai manzo Allah ya nada shi ya zama dagaci mai karɓo zakka da ya je karɓo zakka ya dawo sai ya ce wannan ita ce zakkar ku da kuka ce karɓo wannan kuma kyauta aka yi mini manzo Allah ya miƙe kutuba ya jawabi ya ce dan me zan nada mutum ya tafi karɓo zakka sai kuma ya zo ya ce wai wannan zakka ce da na tura shi wannan kuma kyauta aka yi mishi me ya hana mutum bai zauna gidan uban shi ya ga kyautar za ta zo mishi ba kalmar da manzon Allah yake me ya hana mutum ya zauna gidan uban shi ya ga kyautar za ta zo mishi sai al-imam al-ghazali duk kyautar da ka san ana baka kafin ka zama yallaɓai in aka zo aka baka ko ka zama yallaɓai ka karba amma duk kyautar da ya zan sai da ka zan yallaɓai ake kawo maka to sun kawo maka cin hanci ne ka karba akwai manufa a karkashin Allah ya kiyaye shine ainihin Abdullahi dan Umar yake eh, ya kasance yana yin ainihin wato annan Abdullahi ibn Umar kana yartasil yawm al ya kasance ranar karamar sallah sai yayi wanka qabla an yaghdu ila qabla an yaghdu ila al-musalla kafin ya sama ko ya fita filin idi wannan asari al-Imam Malik ya ruwaito shi shi yasa malamin yace rawahu Malik al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta juz'in farko shafi na ɗari ɗaya da saba'in da bakwai wa shafi haka al'imam shafi a cikin kitabul ummu lamba hadisi na eh, saba'in da uku wa abdulrazak da al'imam abdulrazak a cikin lamba hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin da hudu wa sanaduhu sahihun isnadin wannan asali mai inganci wa qala al-imam sa'id babban limami kuma sa'id ibn al-musayyib akhirul sauran mazan jiya kenan wannan sa'id ibn musayyib ya kamata al'ummar musulmi wata ran a zo a yi musu tarihin shi domin babban abin koyi wajen aqida ne wajen bin sunna ne wajen komai shi gaba ɗaya rayuwar shi yana neman menene sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai da shekara arba'in ba a taɓa da ikama a masallacin manzon Allah ba sai yana sahun farko kuma shi ya kafa sahun shekara arba'in duk kada kamata sala shine a farko ake tare اللهم <laughs> غفر lil mustaqdimina <laughs> haka ce har shekara aka yakin karamita wasu mutane ne khawarijawa da suka yi tawaye aka yi fada a masallacin annabi aka yi kashe kashe yace ina cikin masallacin aka fara tada fitina sai na samu wani kwalogo na makale ana gama fitina aka zo aka tada kama na dawo wuri na da na kyau da sa'id ibn al-musayyib kenan akhir al-mutakaddimin sauran mazan jiya kenan wa sunnatul fitri salatu sa'id ibn al-musayyib yace sunna dangane da sallah ta ainihin karamar sallah to akwai sunnoni guda uku ma'ana nan ya ce alfitr ne ba sai lallai karamar sallah ba kadai amma kowace sallah babba ce ko karama amma sai ainihin ta'abiri da fitr yace al-mashyu ila al-musalla tafiya zuwa filin idi a kafa idan ainihin ya zama masallacin ba ya cika nisa daga gare ka ba to ka tafi a kafa shi yafi sai dai in ya cika nisa kwarai da gaske to anan akwai rangwame saboda shari'ar musulunci ba ta ganantawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan ya zan akwai nisa sai ka tafi a abin hawa in ko babu nisa to ta ka ka tafi a ƙasa shi yafi haka masallacin yau da kullum ma inda nisa sai ka hau abin hawa in ba nisa tafi a kafa wal aklu qabla al khuruj sannan in karamar sallah ce to sai zama mutum ya ci abinci kafin ya fita filin idi wal da kuma wanka mutum yayi wanka saboda fita filin idi din wannan asari ya ce rawahul firyabi alfiryabi shi ne ya ruwaito shi a cikin littafin shi takarda ta ɗari ɗaya da ashirin da bakwai fuska ta ɗaya da fuska ta biyu bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wanzur irwa al-ghalil ka duba littafin irwa al-ghalil a mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da hudu kenan na ashek muhammad nasiru dinar albani ke قال الإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة يقول يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد mustahabbi ne mutum zai fita filin idi yayi wanka wa kana ibn umar yaghtasilu yawm al-fitr saboda abdullahi dan umar ya kasance ranar karamar sallah yakan yi wanka an zai fita filin idi wa ruya zalika an ali radiyallahu anhu an ruwaito irin haka daga sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda to cewa an ruwaito malaman hadisi suka ce ruya an ruwaito ko an hikaito suna nufin wannan magana mai rauni ce to ko dai nan ya zama magana mai rauni ce ko kuma ya zama riwaya da ma'ana don so da dama sukan yi riwaya da ma'ana misalin wannan shine a ce malamin ka ba ne da zo sai ya ce maka wanga mutum kai kuma da kaje ba Kano ne kai ko ba zazzagi sai ka ce wannan mutum kaga asali ta ba da ma'anar malamin ka amma baka faɗi kalmar da ya amfani da ita ba to a ka'idan malaman hadisi tunda baka kiyaye lafazin malamin ka ba kakka ce malam ya ce kai tsaye tunda ba wannan kalmar ya amfani da ita ba sai ka ce an ruwaito daga malam haka tare da cewa ka tabbatar shi yace amma tunda baka bada kalmar shi ba to kakka ce kai tsaye ya ce don kace kai tsaye ya ce to ai ba haka yi amfani da kalmar ba ma'ana malaman hadisi suna da kokarin kula da lafuzan da ake ba su walillahi darrukum wa bihi qala alqama wannan fatawa alqama cikin tabi'ai ya bada ita cewa ayi wanka domin zuwa idi haka kuma ainihin wato wato sunna ce mustahabiya wa urwa da urwatu wa afa wa nakhai wa sha'bi wa qatada duk waɗannan ainihin tabi'ai ne wa abu zinad da abu zinad malamin imamu malik wa malik da al-imamu malik wa shafi'i da shafi'i wa ibn al-munzir da al-imamu abubakar ibn al-munzir malamin ne risala ne shi kuma wannan magana malam yake ka duba littafin al-mughni a cikin mujalladi na biyu shafi na 370 to wannan kaga dangane da wanka kenan na sallar idi sunna ce mustahabbiya saboda an samo daga wannan sahabi da kuma waɗannan tabi'ai sun bada fatawa wa amma alladhi ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi zalika hadisin da aka ruwaito daga annabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta yin haka shi da kanshi sai ce fa huwa da'ifun wannan mai rauni ne don haka shi ba za a yi hujja da shi ba amma an yi hujja da aikin sahabi da fatawar tabi'ai da makamantansu gashi a ƙasa yake cewa kama inda bin maja kama yadda hadisin ya zo a cikin sunan binu maja nan ba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar wa fi isnadihi a cikin isnadin wannan riwayar wadda ibn maja ya ruwaito daga annabi cewa yin wankan sallar ranar sallah din yace akwai wani mutum mai suna jabbaratu ibn al-mughallif wa shaykhuhu da jabbaratu da shi da malamin shi da ya karantar da su hadisin malam yace wa huma ba'ifani dukkansu masu rauni ne ma'ana riwayatu da'ifi an da'if mai rauni ya yayi hadisi daga mai rauni warawahu aidan har wa yau da ibnu majah ya sake ruwaito wannan hadisi a si a karkashin lamba ta ainihin wato dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida wa fihi yusuf ibn khalid as-samti a cikin wannan isnadin kuma na wannan hanya ta biyu akwai wani mai suna yusuf dan khalid as-samti kazzabahu ghairu wahidin ba ma malami ɗaya ba malamai da dama sun haɗu akan cewa makaryaci ne sun karya shi ma'ana wannan hadisin ya zo ta hanya biyu hanya ta farko ita ce wadda take ainihin wannan hanya akwai makaryaci ciki kaga a ƙarƙashin haka ta zama maudu'iya to amma ka'ida wurin malaman hadisi ba za su yi saurin hukunta wannan hadisin da cewa maudu'i ba sai su binciki wata hanyar sai su ga wata hanyar wadda ita rauni ne kawai sai a ce to shi shikenan yanzu hukuncinta ya yi sassauci daga a ce hadisin ƙarya sai a ce mai rauni tun da ya zo ta wata hanyar wadda bata kai waccan mai rauni ba jama'a mun fahimta dan haka yanzu wannan hadisin aka ce maka me hukuncin shi sai ka ce hadisi ne da'ifi kamar yadda kaji mana ya ce amma aka ɗauko maka wannan hanya ta shi Yusuf ibn Khalid sai ka ce hanya ce mawdu'iya ta ƙarya to wannan hanya fa ta Jabbarat ibn al-Mughallib sai ka ce ya ce to in an haɗa su to sai a ce hanyoyin gaba ɗaya sun ruwaito hadisi ɗaya mai rauni ce dan haka ba za a aiki da shi ba sai a aiki da abin da ya tabbata daga sahabbai wato ashe abin da ake nuna maka shine idan da za a danganta magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka bincika bata inganta ba to da a ɗauki wannan magana da aka danganta annabi gwamma a ɗauki wadda ta inganta daga sahabbai domin wacce da bata inganta daga annabi ba matsayin babu take to dan me ba a ɗauki matsayin abin da yake babu ƙarya ne ko bai inganta ba a bar abin da yake ya inganta daga wurin waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam. jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in an ce wankan idi sunna ne mustahabbiya me dalili sai a ce saboda an samu daga cikin sahabbai suna yi kuma daga cikin ainihin wato abin nan eh, tabi'ai sun bada fatawa da shi da kuma sauran manyan malamai dalili ke a to ai ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai bai inganta ba ma'ana ga wannan fura koko guda amma kwananta goma sha hudu da damawa fura kwananta goma sha hudu da damawa ga wannan kuma yar kofi guda haka yanzu nan aka dama ta wacce zaka sha daga ciki waccan ta kwana goma sha hudu cikin ka ya ko kuwa wannan ka zauna lafiya amma baka cika ciki da yawa ba to abin da kullum ake nuna mutane kenan hadisi in bai inganta ba ba za a ɗauke shi a aiki da shi ba amma mutane na da wata bid'a wadda suka kirkira wa kansu wai in aka zo kan matsala ba a samu hadisi ko kwa ɗaya da inganta ba sai ce to tun da dai ba a samu wani ba to shi kenan sai a ɗauki wannan mai raunin a aiki wannan maganar bid'a ce amma na san duk masu saurare na daga cikin ahlus sunna za su yarda da ni in na buga wannan misalin shi ne salatul fatihin nan da ta zo salatul fatih kun san a hadisi ta zo domin cewa ya wa akhbarani sayyidul wujud shugaban halittu ya bani labari ke na zama hadisi to ya rage yanzu a bincika ya inganta sai a bincika tsakanin shi wanda ya faɗi wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yace akhbarani sayyidul wujudi ya qazata lama nama ido biyu ba a mafarki ba shikenan kaga ya nuna matsayin shi sahabi ne kenan to sai a bincika dillita tafan da suka yi tarihin sahabbai tun daga kan usul ghaba ta ibn al-asir ainihin abin nan littafin ibn abdul barri al-istiab fi ma'rifatil samu ainihin wato sakafi an samu wasu mazaje sun zube tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ya zama daga farko ne zuwa ko karshe sai a ce ya zama ainihin mu'allaq to yanzu wannan ya zama mu'allaq ne ya zama ba'ifi to yanzu shikenan salatul fati ba ta da wani hadisi da ya nuna falalata sai wannan kwaya daya to tun da ya waye gari ya zama ba'ifi ba'ifin nan kuma in an koma wajen ainihin wato a ainihin adala shi tijjani bai halatta a karɓi magana daga wurin shi ba li'annahu dajjalun kazzabun dajjali ne makaryaci